muna fatan Allah ya sa mu dace in dai ciwon ya tsani dan kankare ko dan banza ake kiran shi ko kumburi in dai abin da ya shafi gaba ne ko eh, wanga eh, farce in dai kurji ne ake tunanin zai fashe ko zai wani abu da Allah ɗauki wannan ganyen a ƙusa shi a kamar yadda ake kunsa lalle insha Allah za a rabu da wannan ciwon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa barik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 ya nuna mana gaskiya duk inda take kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya shiryar da mu ta farki na daidai amin sun amin a hakika za a ganna a bakin ruwa a bakin kogi na zo wucewa kuma na ga magani kamar yadda na sha gaya muku cewa in dai na ga magani a duk inda yake to zan iya tsayawa in dai ina da iko kuma in ba al'ummar annabi domin su ƙaru ƙaruwar da za su yi ƙaruwa ta ce ina fata Allah shi karɓa mana akwai ciwo yana nan wanda yake damun mutane wanda ake kiran shi da suna kala-kala wasu suna kiran shi ɗan kankari wasu suna ana kira shi wato ciwon yatsa wasu kuma sukan kira shi cewa ɗan banza kowane ɓangare da yadda ake kiran shi so ikon Allah dama na san maganin to amma a samu lokaci ko yanayi yadda za a a shi a nuna ma mutane don wani lokaci na kan samu korafi da dama cewa malam kana faɗin magani kaza kana faɗin magani kaza amma lokaci ba ma gane shi ko kuma ɓangaren inda muke ba haka ake kiran shi ba da sauransu to shi yasa muka ga ya dace in dai za mu taimaka ɗin daidai gwargwado kamar yadda 'yan uwa suka dingi ba da shawara kuma wasu ɗin ma suka ɗamfaru a haka shine a duk lokacin da za a ba da taimakon a yi ƙoƙari in dai akwai abin da za a nuna mutane ɗin a nuna musu domin su yi amfani da shi wannan wani ganye ne za ku gan shi kamar alayyahu ɗunɗu wasu suna kiran shi ɗunɗu wasu suna kiran shi ga yanan dai sunaye kala-kala ga shi nan zan ciro shi to wannan shine ganyen da nake magana a kai idan aka lura za a gan shi komai kamar alayyaho yake da ganyen hatta furan za a gan shi duk su kala ɗaya da alayyaho da ganyen duka so amma ba alayyaho ba ne jikin shi akwai ƙaya duk inda wata gaba tashi take akwai ƙaya a jiki akwai shi a ko'ina bayan gidajenku za a same shi bakin ruwa za a same shi mayanka haka duka dai za a rika samun irin shiga shi nan shine wannan duk inda ka ji mutum yana ciwon yatsa daga ya fara ce maka yatsan shi ya fara ciwo ya fara kumburi da alamun ciwon yatsa ne ko ɗan kankaran ne ko ma ba ɗan kankaran ba ne to wannan ganyen shi za a samu wannan ganyen shi za a samu sai a tsintsinke waɗannan ganyayyakin a samu kamar kwara hudu ko biyar ko shida ya danganta ga yanayin yadda ciwon ya yi ko ya ɗururuwa ko ya ɗururuwa sai a same su haka sai a samu wata 'yan leda ko wani abu sai a dandaka shi a dandaka shi a kwaɓa shi an gane ko a daddaka shi a kwaɓa shi a kwaɓa shi sai a sa a kamar yadda ake kwaɓa lalle sai a ɗibe shi sai a sa a yatsa bacin an sa a yatsan an kumsa shi ana iya samun tsumma tsumma ba leda ba tsumma in kuma akwai bandeji sai a samu sai a lullube insha Allahu rabbi ko ya kunshi ruwa ko bai kunshi ruwa ba ko ya fara ciwo ko ya fara zugi duk inda aka kunsa wannan in Allah ya yarda zai kame ba zai kunsa ruwan ba ba zai ya kuma daina zugin kenan idan aka yi so ɗaya bai yi ba to za a ƙara samu sai a ƙara kwabawa sai a ƙara ƙunsawa. malamai suka ce insha Allah duk inda aka ƙunsa wannan ganyen sau uku duk inda ɗan kankare yake duk inda ciwon yatsa yake insha Allah zai mutu kuma ba zai ƙara tasowa ba saboda haka shine wannan dudu wato mai kama da alayyaho kun gan shi maganin ɗan kankare ne ta bakin bahaushe ya ce kasidin insha Allah in Allah ya dan akai za a samu nasara sannan kuma ga wanda ya ga bidiyon ya tallafa ya taimaka ya tura ma wanda bai gani ba domin kai ma a yi tarayya da kai wajen alkhairi muna fatan Allah subhanahu wataala ya warkar da marasa lafiyar mu ya ba mu lafiya duk inda muke cututtukan da suke damu mu Allah ya mana maganin su insha Allah rabbi duk inda muka kara ganin wani tsiro ko wani wata ciyawa da ya kamata mu magana akan ta insha Allah rabbi za mu yi magana domin ƙaruwa ku muna fatan Allah ya sa mu dace in dai ciwon ya tsani, dan kankare ko dan banza ake kiran shi ko kumburi in dai abin da ya shafi gaba ne ko eh, wanga eh, farce in dai kurji ne ake tunanin zai fashe ko zai wani abu da Allah ya ɗauki wannan ganyen a ƙusa shi a kamar yadda ake ƙusa lalle insha Allah za a rabu da wannan ciwon kana da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu daura muku muna muku fatan alkhairi ma'assalam